يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان waɗanda suke cikin sammai daga cikin mala'iku da waɗanda suke bayan ƙasa daga aljanu da mutane suna tambayar sa kowace rana yana cikin wani sha'ani daga sha'anin bayansa na daga rayawa da kashewa da azurtawa da sauransu.